kayan jin nan silabar ɗin da ba a mana tirenin ba na ya da a ƙari da Allah dodar ta ka dodar ta ɗaure na silabul tana dukan jama'a gida gida dodar ta ɗaure na silabul tana dukan jama'a gida gida wayo ni Allah yau ma jaka ko ma madanya wayoni ni Allah yau mata ta koma danja Dodar ta yi riko naslabul ta ɗauko bulala ka san ai duka ga wuta ba ga rigimar ya fi gida gida Dodar ta ɗaure naslabul tana dukan jama'a gida gida yau mu da mu kan yan arewa mu ke shan mada mu ne nan da wuƙa yanzu gashi babu batun nama gobe ake sallah in mun gama a hau layin ma ja gida gida dodar ta daure naslabul tana dukan jama'a gida gida wayo ni Allah yau ma ja ta koma danja dodar da bindiga naslabul ko ta dauko gora kuma ƙoƙar tana bugu ta ɗaura mutane ta kama kai fa a sha duka in ta bi mu yau duka har ƙarƙashin gado dodar ta ɗaure nasnabur tana dukan jama'a gida gida 3 Allah ka raba mu da sharrin nas level yanzu gashi an gama azumi za a yi azumin Allah an gama za a koma azumin nas level wallahi tallahi an gama azumin Allah na kwana 30 za a kama nas level na shekara takwas billahi lazi ga ƙoho saurayi ya koma iya furfura saboda sharrin nasrabul kai magana ya ce maka nasrabul yanzu a cikin Najeriya nan billahi lazi neman canja ku neman aure wuya duk wanda ya Allah to da mutum ya kasa ya aikin ɗari biyar neman ma canji wallahi tallahi gara ka ce mari rike ya fi sauƙi neman canji ya fi neman aure wuya ai magana ce maka next level Allah ka rufa mana asiri da next level din nan wallahi tallahi next level ga duka wai ka ga tsoho ya ka ga yaro iya furfura billahi lazi nan gaba kila na ga ni wallahi da sanda iyar abin ma da ke mu muka sayar da kuɗin mu kati muka rika saya muna tura muna cewa sai next level sai next level wallahi da yanzu mun wuce dodar ga next Ka yi magana rai Ka yi faɗa da a ce yi zagi kai kenan ba ma zagi amma kowa ta zada kai yi. inda Allah ya taimake ni ma ni bilallazi ina da abokan taimako to ai bai in ka zage ni hin turin next level har gida ta ci ubanka tunkwal mugun daga ga azumi ga gudu ga noma ga auduwa kuma ya barkar Allah ka yi man taimako <laughs> Allah taimake ka dan gwari <laughs> Allah ya tada kai next level din nan cikin cikin zauki <laughs> eh